Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a da bullet ta YouTube. Muradin zuciya, rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin wata alkaryar wallafar Ramlat Mai Dambu. Dike da ammi ta so ne al'amarin rabi'a sai da ta kasa don haka bata ce musu za ta zo gida ba kawai ta tattaro ta zo domin ce musu ta yi ba daɗewa za ta yi ba tana isa gida wankin kayan yaran ta yi sannan ta yi musu girki saboda kulafa irin na uwa matar nan bata iya zama ta ci ba ta yafa mayafinta sai gidan gwaggwalami ta shiga da sallama ba ta nan sai dai bata ga rabi'a ba sake yin sallama ta yi can ta hango rabi'a tana leƙenta sai kuma ta koma cikin ɗakin bata kuma leƙenta ba cikin wani irin damuwa ta nufi ɗakin da sauri tana kiran sunanta a da wuya zo kin ji an kuce ta faɗa tana shiga cikin ɗakin. A tsugunni ta ga yarinyar gatalin gashin kanta da ya lullube mata fuska da sauri ta isa gare ta. ka da uwa ɗaukar ta yi cak ta nufi waje da ita. Yarinyar ta fita hayyacinta sosai. Goya ta ta yi za ta fita da ita daga cikin gidan sai ga gwaggwala mi ta shigo. Ta ce ehe me haka kuma nake gani ammi ta ce yaya lami wallahi ba ta da lafiya idan na kaita ta ga likita zan dawo miki da ita amma don allah na fara kai ta ga likitan ta ce ke da allah rufe min baki sauke ta kafin ranki ya ɓaci don bakin ciki yarinyar da take lafiya kalau zaki goya salon ki ja min magana to nan da kika ganta ma godiyar ubangiji zaki yi da kuka gaba daya da jibi kika zo ba za ki ganta ba ta ce dan Allah kin ga yanayin da take ciki ki bari na kai ta asibiti kallon ta mi ta yi sanan ta girgiza kai ta ce ji asibiti zaki kai ta to ni kuwa sai na raba ki da ita kuma na raba ki da sauran yaran domin sai na faɗa wa mutanen gari cewa tura su kike yi ga karuwanci kin ga za a kore ki daga garin kar ki manta kowa zai hango sharin da kuka yi wa halliru sannan kuma za a raba ku da garin wani irin tashin hankali ta shiga tana hango halin da jamila take ciki gashi ita ma rabi'a babu lafiya har gwara na rabi'a da jamila tunda ita abin bai kai haka ba sauke rabi'a ta yi tana hawaye bata iya juyawa ba ta kalli rabi'a domin kar ta ga hawayen da ya zubo a idanuwanta sannan a cikin yanayin da rabi'a take ciki tsoro ya hana ta gane wace ce ta ɗauke ta domin ta riga da ta mauta inda zaka tambaye ta me ya faru ba za ta iya gaya maka ba ba ta gane komai yanzu kawai sai yadda aka yi da ita don haka gwaggwala mi ta finciko hannunta suka shige cikin gidan kunu mai zafin bala'i ta shiga ɗora mata abin tausayi tun tana ki har sai da ta shanye take fatar bakinta ta yi jajawur duk da kasancewarta mai ɗan duhun fata duk da ba duhu ne cancan ba domin da za ta samu kulawa za ta iya gogewa tana takura a gefe tana sauke numfashi amma kuma hakan ya taimaka mata daga halin yunwar da za ta kashe ta miƙewa gwaggwalami ta yi ta ja ruwa a rijiya ta kama ta ta yi mata wanka ta kuma yanke mata dogon gashin kanta tana gamawa ta ɗauko wasu riga da zari ta cilla mata ba wai ta yi hakan don zuwan mahaifiyar yarinyar ba ne ta yi ne kawai domin amfanin kanta domin kuwa yar duwala ta shigo har gidan ta ga yadda rabi'a take ta ce mata a haka zan kai musu yarinyar kamar mahaukaciya to ba da ni ba idan zaki san yadda zaki yi da ita to jibi ne tafiyar babu bata lokaci shi ne fa babu shiri ta fita ta siyo mata wannan kayan da ta saka a jikinta a wurin dillaliya sannan tana gab da cimma burinta ne ammi za ta zo ta raba ta da nasararta Fitar ammi daga gidan ta yi alkawarin ba za ta kuma roƙonsa a kan yaran ba, illa iyaka ta bar musu yaran, ta faɗa tana kuka. Duk da fushi ta yi amma bai kai har zuciyarta ba, domin tana komawa gida kasa nutsuwa ta yi. Duk da matar Ammar tana ta magana amma ba ta iya ba ta amsa ba. har ta shirya ta dawo asibiti ba ta da nutsuwa da rama za su dawo gida baki ɗaya ta rungume su tare da yi musu addu'a a duk inda suka shiga allah ya kare al'amarinsu bayan tafiyar su sai gashi baki daya ta kasa nutsuwa kamar wata zautacciya haka ta kasance a wannan daren domin tashin hankalin da zuciyarta ke ciki ganin barci ba zai dauke ta ba ta shiga ban daki ta yi alwala tana kuka tana nema wa yaranta sassauci a wurin ubangiji ya kare su ya shirya mata su da sauran yaran al'umma baki daya sai wajen karfe biyu ta fara jin barci kafin ta katse ganawarta da ubangiji ta kwanta a can lagos kuwa Unguwar Agege unguwa ce mai dauke da mutane mabambantan yaruka amma mafi akasarin su Yarabawa ne kuma mazauna unguwar. Sai dai layin gidan Alhaji Muhammad Lawal Dambata yana cikin manyan attajirai domin babban dan canji ne kuma dan kasuwa ne na gani na fada. cikin gidan mai ɗauke da manyan fat guda uku ɗaya nasa ne ɗaya kuma na matansa da yaransa mata ɗaya gefen kuma na yaransa maza ne akwai baskota a gidan inda 'yan aiki suke zaune a sanye ya shigo cikin falon mahaifiyarsa hajiya fatima tana rike da casbi tana azkar duk da ɗakin akwai duhu kaɗan amma hasken fitilar jikin gado ya gauraye ɗakin hango mahaifiyarsa ya yi akan abin sallah ya ƙara sawurinta ya zauna tare da ɗora kansa a kafaɗarta ta san wane ne aman a duk lokacin da ya zo haka haka kuma a daidai wannan lokacin akwai abin da yake damunsa sallama ta yi tare da shafa addu'o'i sannan ta zuba masa idanu tana nazarinsa yadda yake matse hannunsa ta ce babana me ke ka juyawa ya yi tare da gyara zamansa yana mai jin kamar ya kurma ihu ya ce mami yarinyar tana cikin kunci mahaifiyarsu tana cikin azabar rayuwa mami idan na tana da jamila ji nake kamar zuciyata za ta dirgo daga kirjina idan na tuna yadda na same ta sai na ji kamar na cire ta raina mami ba na son komawa da kayyawa saboda zan iya kashe wancan mutumin murmushi ta yi sannan ta ce masa dukkan abin da kake ji soyayya ce ta kawo haka da za ka daina jin zafinta ka cika zuciyarka da tausayinta hakan zai baka damar nutsuwa amma idan ka tuna kana santa wani ya yi maka shigar sauri za ka wayi gari ba baka tausayinta shi kuma tausayi da jin kai alamar ƙauna ce idan babu ita babu dukkanin kulawa da kake hasashen bata murmushi ta yi sannan ta kalle shi kafin ta janye kansa daga kafadarta ta nuna masa daidai zuciyarsa ta ce ka cika ta da tausayinta da kuma sadaukarwa ka yarda haka Allah ya nufa yaran Isaac canji ne ka biya kaunar da ya yi maka za ka rayu cikin salama miƙewa ya yi tare da barin ɗakin har ya isa bakin kofa ta ce a sani na mazaje na haifa kuma maza wajen ɗan batta ban haifi mace ba murmushi ya saki mai sauti sannan ya ce mata mu kwana lafiya mami ya fita addu'o'i ta ci gaba da yi don ta san ɗanta namiji ne na gaske shi ya sa ba ta barci har sai sun kwanta. Alhaji Muhammad Lawal Ɗanbata ɗan asalin jihar Kano ne haifaffen garin Ɗanbata. Ya fito ne daga babban gida domin gidansu gidan malamai ne kuma yan boko. Mahaifinsa ya rike matsayi da yawa kafin ya ajiye aikin gwamnati. Sun haɗa biyu ke ne da mahaifinsu Jamila domin shi ya shiga jami'a ma yana da matarsa har da ɗansu. kuma a haka suke karatunsu matarsa hajiya fatima auren zumuntaka aka yi musu kuma suna son juna sosai haka ma iyayensu suna alfahari da auren nasu bayan sun gama karatu ne ya samu sana'ar canji da yake da a kano yake daga baya ya dawo yan leman da abu ya ci gaba shine suka dawo legas a lokacin ne suka kuma haduwa da baban su jamila ya kuma saka shi a harkar canji har zuwa lokacin bikin baban jamila da mamanta suna tare lokacin aman yana gab da gama secondary school Alhaji Muhammad Lawal Dambata yana da mata guda biyu, Hajiya Fatima ita ce uwar gida, sai Hajiya Karima. Hajiya Fatima tana da yara biyar, Aman shine babba, sai badi atu tana aure a Kano, sai Alkasim yana karatu a American University Abuja. sai yusuf yana nan jami'ar lagos yana level 2 sai 'yar karamarsu mai suna jaduwa kusan sa'ar su jamila ce yaran hajiya fatima baki daya sun dauki halinta don mace ce mai addini da mutunci hakan yasa ake mata lakabi da uwar marayu mutanen dan yan uwan alhaji muhammad lawal dan batta ba karamin jin daɗin ta suke ba sabanin hajiya karima yar jihar Legas ce uwarta biyarabiya ce ubanta ɗan sokoto hajiya karima irin mutanen nan ne da babu ruwansu da kowa daga ita sai yaranta tana da yara guda uku shamsuddin sai abdul da kuma karamar su da ba za ta wuce sa'ar rahama ba wato jawahir matsalar su yaran sakartattu ne babu ruwansu da kowa sai uwarsu har dama dama shamsuddin yana makala a bangaren mami ita kuma hajiya karima suna kiranta da mamma duk da wannan halin nata tana da mugun kirki idan kuma jinin ku ya haɗu ba magana domin ita ɗin uwar ɗakin alkasim da badiyati ce shi kuma aman ɗan mami ne bai yarda da kowa ba sai mamunsa duk da wannan yanayin nasu yaran baki ɗaya suna da tarbiyya da hankali duk yadda ka zauna da su sai sun nuna maka sun fito daga babban gida gashi Allah ya yi musu baiwar ilimi a halin da ake ciki abin da ya hana aman komawa mugun kishi ne kuma yana jiran mahaifinsa da baya kasar shi yasa ya tsaya bai tafi ba sai ya dawo sai su je tare ko da ya shiga ɗakinsa ban ɗaki ya shiga yau alwala sannan ya gabatar da sallar nafila bayan ya idar ya ɗaura da istikhara domin yana son Allah ya zaɓa masa mafi alkhairi har aka kira sallar asuba ya tashi ya tafi masallaci ko da aka idar da sallah ya jima a cikin masallacin kafin ya fito ya nufi cikin gidansu sai da ya shiga ɗakin maminsu ya gaida ta sannan ya nufi wurin mamma ya gaishe ta kafin ya nufi ɗakinsa ya kwanta a can da ƙayyawa Mice ta ɗago kai da sauri tana kallon Rabi'a da take kiranta. Ta ce ya dai auta me kike so ta miƙe tare da tambayar ta tana kuma nufarta. gani ta yi kamar ana jan rabi'a ɗin ammi kirke rike ni ta mika mata hannu ko kafin ta isa an kuma fusgarta wani irin duhu mai matukar baƙi ya ratsa tsakaninsu ammi ta kwalla mata kira wanda ya yi daidai da farkawarta daga mafarkin da take yi addu'a ta yi tare da miƙewa ta shiga ban ɗaki ta kuma yin alwala sannan ta zo ta fara sallar nafila daidai lokacin da aka kira sallar asuba sai da ta idara kafin ta miƙe ta gabatar da sallar asuba addu'a take akan yaranta tana yi tana kuka tana gaya wa Allah kukanta tare da neman kariyar ubangiji akan yaran nata ta dauki wannan a matsayin kaddara ya Allah ya kare mata yaranta a duk inda za su shiga a fadin duniya dan ta san ko sun yi aure za su fita karatu ba za ta kashe musu rayuwarsu dan abin da ya faru da Jamila ba a yanzu ne take jin daidai ta sayar da rayuwarta yaranta su yi ilimi ko da kuwa hakan yana nufin barin numfashinta daga gangan jikinta ne don haka tana ta addu'a Allah ya sa su rahama su zo da wuri can kuwa kasancewar mijin gwaggwala Lami dan union ne asabar fari ya bar gidansa don haka yana fita ita ma ta tashi rabi'a da take ɗakin duhu a zaune kamar mayya banda tsoro babu abin da yake kara kashe ruhin yarinyar mika mata wani kunshi ta yi a leda ta buɗe mata ido tana faɗin idan kika je gidan dukkan abin da kika samu ki ɗauko ki bawa yar duwala sannan ko wani ya ce zai taɓa ki ya baki kuɗi ki tabbatar kin yadda kin ji ko idan na ji labarin baki ba da komai an kawo min ba sai na yanka ki ta zaro mata manyan idanuwanta tana nuna mata wuka sabuwa fil wani irin rawa jikinta ya ɗauka ta zube a wurin kamar za ta suma. ganin haka ya sa ta daka mata tsawa tare da ɗaga ta domin ko ta yi mata tsawar baya sa ta tayyar da take so hasali ma ƙara ta mata kai yake don haka ta riƙo hannunta suka nufi waje ba ta tsaya ba sai gidan yar duwala wacce take ƙofar gidanta ana ta zuba yara a mota haka aka shirya su kamar yadda ake makare dabbobi a cikin motar suka zauna sannan suka yi sallama da iyayen yaran ita kuma yar duwali ta ce musu insha Allah nan da wata biyu zuwa uku zan kawo muku kuɗin aikin yaranku don haka za su tafi ku saka musu albarka domin su samu aiki mai kyau da gidan mutunci ai ko mun gode da wannan halin karamcin da kika yi mana ubangiji ya ƙara buɗe yadda suke mata addu'a za ka rantse akan wani aikin Allah ne tun kafin a fito masallaci suka tada motar aka bar garin da yaran kowa ya kama gabansa da fatan nasara a kan ɗan da ya tura birni tana dawowa kuwa ta fada gadonta ta yi kwanciyarta ko sallah ba ta yi ba kamar ba dan mutum ta tura wani wurin ba sai ka ce kazarta ta bada a kai wani garin don haka ta gyara kwanciyarta a bacci mai cike da mafarkin ta yi kuɗi ya ɗauke ta Karfe bakwai Sadam ya kawo su Rahama ya shigo cikin ɗakin ya gaida Ammi. Ta ce za ka tafi ko don Allah ko za ka sauke na unguwar hayi. Ya ce to babu damuwa ya mai jikin dai. Alhamdulillah jikin da sauki sai godiyar Ubangiji. Tana ɗan sakewa amma sai da Rahama. Ta faɗa cikin wani irin murya mai ban tausayi. Domin kuwa a jikinta take jin kamar Rabi'a ta yi nisa da ita. Anya ba mutuwa ta yi ba kai ina ba ta mutu ba. Ta shiga zallamin haka hakan ya sa ta zubar kwalla dafe kirjin da ta yi tana zub da kwalla mai yawan gaske tana faɗin alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ya allah na gode maka ya allah na gode abin take ta faɗa kenan tana nanatawa har kusan mintuna talatin kafin ta miki har ita jamilan kuka take yi sannan ita kanta amman idan ka tambaye ta bata san me ke damunta ba amma deeply inside ɗinta tana jin wani irin ciwo da zafi a ciki wannan ya sa ta kasa magana haka ta bar sarrahama suka nufi gidan gwagwalami Allah ya taimaka sadan bai bar gidan ba ya tsaya ta shiga cikin gidan gwaggwalami tana tsaka da barci ta ji muryar ammi gaban ta yi wani irin mugun faduwa a gigici ta farka tare da hantsulowa daga gadon bononta jikinta yana rawa haka ta fito kawai ta ji wani irin tsoro da tashin hankali ya cika mata zuciya bata san lokacin da ta fara rattabo bayani ba ayya harira na yi gaban kaina na tura rabi'a ta birnin aikatau wallahi ko jiya na so gaya miki sai dai ban san yadda zan gaya miki ba domin kar ki ce zaki hana ni ita a wani mugun razane mi ta rike kirjinta idanunta a waje bakinta a bude kamar mai cutar asma sai kokarin jan numfashi take amma kamar wadda aka kwace daga kirjinta zama ta yi da bas tana mata alama ta bata ruwa ita kanta gwaggwala mi bata ta taba shiga tashin hankali irin na yau ba bata san lokacin da ta fashe da kuka ba domin ta san bata kawo abin da ta aikata zai zama kalubale a gare ta ba sai da ta ga mi a cikin wani mugun yanayi da ƙyar ta ce ruwa ta faɗa a rarrabe da sauri lami ta shiga cikin ɗakin ta ta ɗebo mata ruwan tana karɓa bata yi wani jinkiri ba ta kai ruwan bakinta tana sha tana hawaye gwanin ban tausayi haka ta jiƙa rigarta da mayafinta kafin ta ce alhamdulillahi ala kulli halin Allah ka tsare ta da hijabinka. ka tsare ta da ƙarfin mulkinka ya Allah ka ba ta kariya da ƙarfin ikonka ya Allah ya Allah fashewa ta yi da kuka ta rasa ina za ta tusa kanta duk cikin yaranta tana masifar ƙaunar Rabi'atu wani irin mugun so take yi wa yarinyar ba ta jin za ta kuma ganin yarta domin ta ji haka a jikinta tun lokacin da ta farka daga mafarkin nan Allah sarki shi sa ta ce an mi rike hannuna wani irin kuka ne ya kuma kama ta ta rushe da kuka wiwi kamar yarinya tana faɗin ai da kin gaya min za zaki tura ta da na baki rahama kin tura ta wallahi zan iya hakuri da dukkan su amma Rabi'a ba zan iya hakuri da ita ba dan Allah idan kin san inda zan same ta ki gaya min dan Allah ki gaya min idan ba a tausaya min halin da nake ciki ba ba za a kuma tura ni cikin wani tashin hankalin ba lallai yau na ƙara tabbatar da azancin masana harshen Hausa da ke cewa da da zuci gobarar mahaifi hallar ya tozarta mu na zata ku da kuke mata ba za ku iya tozarta ni ba ashe kallon kitse nake wa rogo bai zama dole kowa ya zama mai jin kai a gare mu ba ta faɗa tana kuka a hankali ta miƙe ta da dafa bango tana wani irin kuka mai ban tausayi ta kalle ta sannan ta ce mata baki gaya min inda zan same ta ba domin ba na son na cire rai da zan same ta ba na son na rasa ta har abada ki yi haƙuri harira insha Allah nan da wata biyu zuwa uku za ta kawo mana ita insha Allah zan dawo miki da yarki dan Allah mu bar maganar a tsakanin mu kinji domin karaje a ce min cutar da ke ko gabanta ba ta gani haka ta fita daga gidan ta nufi waje sadam kam dama ya gaji zai leƙa ne ya ji ko lafiya sai ga ammi ta fito tana kuka bude mata motar yayi ta ce masa zaman asibiti ya ƙare ka je a sallamo jamila ta dawo gida ba zan iya rasa su ba domin zuciyata za ta iya bugawa ya ce ammi lafiya cikin wani irin kuka ta ɗago kai ta ce masa wai ta tura yarinyar aikatau birni waye ta sani a inda za a kai ta hannun wa za ta fada shin ta ci abinci za ta yi wanka waye ya cutar da ita me aka yi mata ya take duk ban sani ba sai dai Allah ne kawai ya san halin da take ciki ya Allah ka san halin da nake ciki nima ya Allah ka kare min ita haka ya tada motar ya bar kofar gidan har ya kai ta gida ba ta daina kuka ba sannan ta roƙe shi da ya dawo da su Jamila ba za ta iya zama a can ba za ta zauna a kofar gida tana jiran dawowar Rabi'a duk yadda ya so ta zo asibiti fafar taƙi domin ta zuciya baki ɗaya gani take yi idan ta bi shi rabi'a ba za ta dawo ba shi yasa ta ce ya je kawai tunda ta shiga cikin gida ta shiga ɗaki ta zube a kan gwiwoyinta take ta faman kuka cikin tausayin halin da yarinyar take ciki ita dai a sanin ta rabi'a ba ta da lafiya tunda ta ɗauke ta ta ji yarinyar ta koma kamar takarda babu kuzari amma Lami ta hana ta tafiya da ita a sharraban su gana ne yasa ta je gidan domin idan ba shi ba babu abin da zai mutsini ranta har sai da ta je gidan ta ga halin da take ciki sadam ya tafi asibiti a nan ya samu likita ya sallami jamila saboda wata damuwar da ya kuma taso musu haka suka sallami jamila rahama tana rike da hannunta suka fito kallon garin take yi kamar yau ta fara gani da idanuwanta tana shakar iskar da yake kadawa mai zafi tana bude idanuwanta ta sauke akan buharin baba halliru da mugun tsoro ta damke hannun rahama jikinta yana rawa bude mata mota wasila ta yi za shiga ya zo da sauri zai finciko ta sadam ya rike hannunsa zaro idanu ya yana kallon su zai magana ya nuna masa hanya yana matsawa sadam ya daga gefen rigarsa Ganin bindiga a ƙugun Saddam ya sa shi barin wurin ba don yana jin ya haƙura ba sai don tanadin da ya yi musu na idan ba a fito masa da ubansa ba sai ya illata su baki ɗaya don haka ya ƙudiri aniyar samarwa da kansa hanyar da zai dinga samu yana cin ubansu a hanyar komawa gida salem yana tuki wayarsa ta yi ƙara bai ɗauka ba sai da isa ƙofar gidansu kafin ya ɗauka ya ga nambar amance zai kira wani kiran ya ƙara shigo masa ɗauka ya yi tare da sallama ya ce masa man baka da kirki ka yi ƙoƙarin ganin ka zo domin komi ya lalace fiye da can baya a ƙage tambaye shi me ke faruwa ya ce hmm, bar zan maka bayani an jima ya kashe wayarsa sai da ya ga sai shiga cikin gida sannan ya juyar da motar ya yi tafiyarsa a hanya ne ya kira aman ya yi masa bayanin halin da ake ciki kamar zai yi hauka kafin ya kashe wayar dan ihu yake da masifa sai ka ce sadam din ne ya kai ta aiki don haka ya shiga yi masa masifa a cikin gida kuwa sun samu amman ta sha kuka ta ƙoshi idanuwanta ta ba zai daina zubar da kwalla ba kuma sun tambaye ta ta ki gaya musu halin da ake ciki